Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Studio Kalangu. Kada ku manta dai muhawara Studio Kalangu wani dandali ne wanda ke gaito muku baki da dama da muke tattauna batutuwan da suka shafi tattalin arziki, zamantakewar al'umma, siyasa, muhalli, tsaro da dai sauransu. Kada ku manta kuma shirye-shiryen Studio Kalangu ana samun su kan ka 41 da ke hulɗa da Studio Kalangu. kalangu a sassan wannan ƙasa tamu guda takwas. Haka kuma kuna samun shirye-shiryen studio kalangu kan intanet da WhatsApp. kwa dokumenta kuma ta tamu ta ta studio kalangu za ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske. Tattauna ta siyasa wadda za ta samu halartar kuwa a Nijar domin samun mafita ta siyasa ta gari. Domin tattauna wannan mahawara ta yau a nan ɗakin magana muna tare da baki da muka gayyato. Amma kafin sannan mu muku da cewa siyasar Nijar dukkan su daga ɓangaren ɓangarori daban-daban suna ƙoƙarin sulhunta harkokin siyasar su ta hanyar wato wata sanarwa da Prime Minister ƙasar Nijar Bijira Fini yi a ranar talatin ga watan Oktoba na shekara ta da goma 2019 a yayin da yake wannan sanarwa a kusan shi akwai eh, shugaban MNSD Nasara Malam Sani Umaru da kuma shugaban RSD gaskiya amadu Shefu da kuma wanda suke wakiltar wato wannan kawance na masu rinjaye na MRN da ke iko don sannan sannan kuma akwai amadu ali jibbo wanda an kafi san da max mba na frddr ta 'yan adawa da kuma wasu wakilan jam'in siyasa 'yan baruwanmu wannan dai ganawa ita ce ta farko tun lokaci ganin cewa 'yan adawa sun kaurace ma wato kwamitin tattaunawar siyasa haka kuma wannan sabuwar mata za ta sa halartar kowa wanda suka hada da ƙungiyoyin fararen hula da masu faɗa aji kamar da na bayyana muku a nan ɗakin magana ina tare da Malam Adamu Ide na jam'iyyar MNSD Nasara wanda yake da mukamin sakataren watsa labarai sannan da Muhammadu Mai Doka wato mamba na jam'iyyar Lumana Afirka da Malam Lawali Mato Nasiru wanda yake na gungun 'yan baruwanmu na jam'iyyar CRDN zamani. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madalla, to bari mu je ga dangane cikin wannan muharar tamu, bari mu fara da Malam Adamu Ide, barka da warhaka. Barka Malam. Muna so ku kara baya da matsayin ku da sunan naku a cikin wannan muhawara. A tunana Adamu Ide ni ne secrétaire eh, à la communication bureau politique MNS de Nasara. To madalla, wato tambaya ta, ta farko shine wannan batu na tattaunawar siyasa wadda za ta halartar eh, dukan kowa da kowa. Shin menene ya kawo a ita? To kasan dai kai ma da kanka kasar ga kake kasan ko lokacin da aka ce 'yan siyasa su gamu wajen CNDP su yi aiki don a tattauna a gani harkar seni da harkar code electoral a gani kakane za a yi a samu maganin su to lokacin nan an sani eh, masu adawa sun ki tahiya to da sun ki tahiya yanzu ana tahiya ana tahiya sai yanzu aka ce a a saya tattamna a gani don siyasan nan ya yi tahiya dai abin da muke so kenan tunda sikin kasa akwai insecurity waɗansu waje je ya kamata masu siyasa su yi sulhu su gani kakane za su yi a tattamna don a gani tahiyan na a yi siyasa mai kyau. Wato idan na fahimce ku akwai su dalilan da suka sa wato an ka yi tunanin sake maido da wannan Akwai dalili akwai dalili kowa ya sani muta eh, masu eh, politik. Mm, yan siyasa. A ba su abin nan ba su nan gaji dadin juna. Mm. Cikin tahiya. Daga baya ba ha ba yanzu ba. Yanzu tunda aka ce eh, ya kamata a yi sulhu a zo a tattamna a yi dialogue politik. Tattamna kenan a yi magana biskan tahiya politik na kasa. To shine ya sa yanzu muna nan muna shirye wannan eh, sabon tahiya ne da muke abin nan muke so kowa ya zo. Eh, to ganin ko akwai makoma mai haske kan wannan kokari da ake. Akwai akwai akwai akwai akwai haske kin tahiyan ba tahiyan na abin nan ne ba non ka san in ana yi ana yi abu sabon abu sai a shirya biskan form da biskan form yanzu biskan form ne ake a, a, a gani kakane za a yi don tahiyan nan a yi shi ne kwarai a tsara komi a tsara komi a tattauna a ciki abubuwan da suka yi ba haka nan ne don wannan ne kuna gani kamar tahiya ba yi shi mu mun san tahiya akwai shi akwai shiri shiri ana nan ana shiri shiri shiri shiri da ake yi ka san dai wannan irin harkoki sai babban shirye-shirye to a cikin wannan fannin shirye-shirye ake yanzu in an kare wannan eh, shirye-shirye mm. za a yi tahiya da harkoki wato za a je gadan-gadan gode malam adamu idai bari in dawo kan muhammadu mai doka eh, na jam'iyyar eh, lumana afirka a da an ce waka bakin mai ita tafi daɗi ku gabatar da kanku ke na gode malam ada sunana muhammadu mai duka mm. mamba ne na biro politik na lumana afirka na'am eto kun ji tunai abinda muke muke tattauna kan shi wato batun nan na tattauna da siyasa domin a samu mafita ta gari domin ci gaban wannan ƙasa tamu. A ganin ku me ya kawo a mai da hankali kan wannan tattauna ta wadda za a samu halartar kowa. To na gode malam ada da ba da dama mu zo mu tattauna saboda muna cikin lokaci wanda mu tana cikin matsaloli da yawa kuma shina da kyau al'ummar ƙasar Nijar ma na kasashen waje su san cikin me ake ko da shike bamu da lokaci isasshe amma a tambayar ka mi dalili aka zo cikin wanga lokaci. E, eh, tunan mutane ya kamata su tuna da cewa lalle akwai dialogue politik wanda aka kafa da jimawa wanda kuma ta hanyar shi 'yan siyasa suna samun su tattamna e, kahin wani zaɓe kuma in akwai wasu matsaloli a siyasance za a zo a tattamna to sa a yi rejejeniya mahi yawa wadda ke ba da dama mutane su yi hankuli da abin da jama'a gaba ɗaya sun ka tsaida. Wannan eh, lokacin da du waɗanda ke iko yanzu suka hau sun kira wannan kwamiti an zamuna. an tsara abubuwa da yawa wanda daga ciki ha an yi zancen zaben nan da za a fuskanta na dubu biyu da sha shida za a yi shi bisa kan abin da ake ce ma fishe biometric to waɗannan abubuwa duk da an ka tsara eh, eh, kun ce dubu biyu da sha shida ina so ku ganar da ni wato shirye-shiryen zabuka na shekara ta dubu da ishirin zuwa ashirin da ɗaya koko dai na dubu da sha shida wanda yau muhammadu isu shi ne bisa kan karaga da cewa wato shi ma shi ma wannan wannan zaben ma wannan zabe shi ma da biometric za a yi na'am to dan mu nuna cewa nan ne mutane su gane ga dalilin da yasa dan adawa suka jayi saboda maganganun da aka yi ba daidai ne an tsara abubuwa mutane sun yarda yanzu wajen ayi unhwani da shi wato a aiwatar da da sai suka da haka ya samu yarjejeniya eh, kan akan abin da an ka samu yarjejeniya akan shi sai suka suka ki yarda a yi shi shi an muharin shi a dalilin da eh, 'yan adawa suka sha. E to su ba ku wani bayani ba na eh, Babu wani bayani bayani guda ne idan an ka bi ka'ida idan an ka bi wannan hanyoyin waɗannan an ka shirya su to su ba tabban na ba ba tabbas ne ba su zo ga mulki. Ga dalili ban da wannan babu wani dalili. <laughs> Don yanzu eh, matsalar mine ne an ce a kira a zo a zamna. Hawa yau 'yan adawa su ne suka rubuta ma firaminista saboda da jima mun tabbatar da cewa in dai ƙasa ake so in kuma al'umma ƙasa ake so a siyasance sai dole an zamna kan teburi an yi magana an yi rejejeniya yanzu wannan eh, dialog da ya fara ko da shike abokina Adamu ya ce kama su ga nasu gani eh, abun shina tahiya mu muna ganin akwai matsaloli da yawa saboda mi su ne zamba ku dalilai da yawa paske abun dole sai kun yi hankuri don mutane su gane eh, to aika a yayin wannan sanarwa ta prime minister ta ranar 30 ga watan oktoba an ga wato Marx da sauran ai ba ganin wannan mudundu aka ce ai ba ganin mutane ba na'am um, ba ba magana da zaka mutane sun zo an kira su an zamna an yi maganganu an tsara wasu abubuwa yadda za a yi ma kwamitin shi ta yi marmakin yanzu shi prime minister a zo abubuwan nan duk da an ka tsaida saboda mutane kowane ya kawo nashi lissahi nashi nazari da an kai sai an ka ce to ga abun da za a tsaida wannan abun ana ce mai relevé de conclusion mm. kenan sai a zo abun nan da mun kai rejeja ne gane haka ne eh haka ne to in haka ne to ga tsarin da za a tafiya da shi kenan sai a jaddada shi ba a ai wannan ba prime minister ya je ɗauki dekiri a rete ya kafa wannan kwamiti sannan matsalolin namu yau na Niger sun hita zama 'yan siyasa ya zan matsaloli ne na 'yan ƙasa gaba eh, da mu wannan kwamiti in eh, shi kan kai ne mm. sai NDP in mm. cikin matsala shi saboda bai aiki za mu zo mu shi na cikin ordre du jour na wanda wanga kwamiti da za a sawa zai tattaunawa ina gode Muhammadu za mu dawo kan gadan-gadan kan wannan batu na kwamitin tattauna na CNDP bari dawo ga Erika eh, Malam Elawa lawali ku gabatar da kanku da matsayin naku. Sunana lawali Matumama Nasiru, Firizidan na sayar da yan zamani, mm. mamba ne na gungu na 'yan siyasa da ake cima 'yan mu. Eh, to da gaske ne ba ku ba kunan ba kunan ne ko kuwa ne? na gode ma wannan tambaya da kamini saboda eh, mu ba mu ba ne. Mm. Eh, ban san ba wa ya fara faɗin wannan Wata kalma ce ne ta ma'aikata radio. Amma muna son mutane su gane matsayinmu. Matsayinmu mu ban ma bangaren adawa, koma bangaren gwamnati kuna dai tsakatsakiya za a tsaka tsakatsakiya. amma kuma shi wannan zama ba wai zama ba ne na kawai ka sa ido mun zamna ne a gungu guda wanda zai ba mu damal in gwamnati ta faɗi abin da ya dace ya zamanto daidai da yanda ya kamata ta ya ƙasa ta tahi mhm. sai mu ce lalle wannan abun yayi in kuma adawa ta yi abun a zo a gani ta ce abun da ta faɗi duka ga shi hanyar shiga hujjojin shi muka gani shine ke kan hanya muna tare da wannan ra'ayi don mu ra'ayin mu duk muka huddo shi biskan eh, international ne c'est-à-dire abun da zai zamanto yawa zai zamanto kasa ce da 'yan kasa ake hange su ne aka sa gaba tunda ka ce haka dan wannan wato kokari da ake na sulhunta siyasa ta hanyar wannan taron tattaunawa ta siyasa wadda za ta samu halartar kuwa ya kuke kallon sa muna kallon shi da ido mai kyau menene nake nihi da haka eh, abu ne wanda mu yau da wajen kusan shekara biyu muke bayan wannan magana eh, duk da ba 'yan adawa bane mu a kowane lokaci mu muka je mu dakin shawara da ake cema CNDP kafin a watsi muna gaya ma Prime Minister haka nan tunda shine presidentin CNDP mhm. Prime Minister ne bangaren iko amma shine presidentin CNDP shi ba a wurin wannan wannan zauren kamata ya a ce shi ba a bangaren kowa ba yake sai mun ja hankalin shi akan wannan ba mu kadai ba akwai garan taimakon da ake hoyi sarakai suna kawo wakilin su kuma ƴan kungiyoyin fararen hula eh, eh, ba fararen hula ba masu bangaren eh, addini ko na musulunci ko mhm. kuma na wannan almasihu suna kawo kawa representantin su mm. su ma suna ba da wannan shawara na kal a gaji da meka ma adawa hannu to mu a yanda muka lissafi abin wannan yan adawa yanda ya faɗi zuwa wannan muhammadu mai duka ko mm. na lumana yana da gaskiya a wannan gamin su suka yi wasiƙa zuwa ga prime minista suka ja hankalin shi bisa kan wannan tsari sabo da ya zo amma da dadewa ma sun saba su yo wasiƙa in muna sayan dafe su ce ga abin da ya hana su hujjar da ta hana su zawa su zamna don abu ne wanda ba yau ba ne daga kowane bangaren ana jan jan hankalin juna saboda ƙasa wannan ta mu duka ce mm. eh, eh, kana iko ka kai tsammanin kai kadai za a saka maka ragama kai kai abin da ka ga dama kai kuma dan adawa bai dace ba ka koma share ɗaya ka ce za ka rika zage zagen ka a tele daga share ɗaya kawai kaki ka kujerar nakin nan ita kadai mm. ba ta a haka eh, to ya anaka ra'ayi me yasa a wannan lokaci ne su hukumomin wannan ƙasa ta mu ta Niger mm. suke kokarin su sulhunta ta wannan tattaunar siyasa mm-hmm. bayan an samu samu yunkuri na tattauna a game da samun yarjejeniya kan eh, kundin zaɓe eh, ya kuke ganin wannan kuma za a cimma mafita a game da wannan tattauna eh, sai in ce za a yi kokari yanzu ma nan gaba parce su bangaren gwamnati su suka kawo ma wannan kundi da ake ce ma kwada electoral dadir kundi ne mai tahiyar da yanayin zaɓe na ƙasa su kaɗai ba tare da ra'ayin 'yan adawa ba da sauran 'yan siyasa na ƙasa su kaɗai bayan election kin Muhammad Isu ta 2016 a 2017 suka hudo sabon kundi da sauyi sauyi da suka kawo biskan wa'ansu article ba tare da shawarar wa'ancan ba to in ku kuna da wani nazari da kuka yi sabo da kuke tsammanin za ku kawo ma. su wa'ancan sauran yan kasa kun tambayi ra'ayinsu su su ganin wani abu da ya kamata shi ma a gyara shi ko kuma kun yi gyara ne saboda ku san ranku kawai dan dai ku kara gyara zaman ku dindindin to wannan ba shi kadai ne. akwai sabbin siyasa ka gani sabbin fartituka da suke ta fitowa mm. duk wannan abun ba shirme bane duk da wa'ansu suna ganin kawai kamar neman cin abinci ne ke sa wa'ansu suna yi a'a akwai hujjoji da yawa da ya sa haka dan saboda wannan nake cewa mm. a yanzu haka ka ji su suna korafi wannan tsari da aka yi kamar su ba a tuna ba da su suna neman yadda za su yi naga wanda suka rubuta ma firayim ministar laturori su bisa ma wani gungu gungun kaga yanzu uku ne doka ta ba da izini aka kafa wannan gungu namu na uku amma duk da wannan akwai wa'ansu fartuka sabbi hallo wanda su gungun wannan namu hallo ba su shigo shi ba ka gani ko eh, Nijar muke duk abun da zai zamanto zai kawo alheri a kasar ga ni ina tsammanin bai kamata ba a ce an hana wani zawuwa amma kuma 'yan ƙasa mu iya haƙuri da juna mu iya sanin abun da za a sa gaban wannan sai an zamna an an girmama juna za a yi shi ba eh, ta da malam eh, lauli ban ginci mm. lumfashin ka ba mm-hmm. a tsawon shekaru an samu wato ja in ja da rashin fahimta mm-hmm. eh, kana ganin mi ke tabbatar ma da cewa wannan tattauna za ta samun mafita ga siyasar Nijar to wannan sai in ce akwai lahihika na kowa ma kowa na fara ganin an fara neman a yahi ma juna lahihika iri iri ne zan baka misalin lahi daya eh president Hamma Amadu na Lumana yau a cikin kundin zaben nan akwai kwaskwarmi da aka kawo aka sa sharatin da zai hana shi zuwa zaɓe ma. Mm. To yanzu haka yana gidan kurkuku ko? A yanda ake tahiyar wannan muna tsammanin watakila su 'yan Lumana akwai magana da za su kawo da za su nemi a magance wannan matsala. Saboda haka zawuwar su su zamna a yi wannan tantamna da su tana da amfani kuma za ta iya warwarewa tahiyar siyasar ƙasar wannan. Wannan kaɗai na ɗauke shi. Eh, eh, eh. Bayan haka mu ma a ɓangaren mu muna da buƙatu da yawa. mai ai ba sai mun hoto yanzu mun haka haka ne kana da gaskiya ma lauli mm. mato eh, bare in dawo wajen baban nawa Adamu Ide eh, kaji wato abinda eh, mutanen lumana suka ce da kuma wato kauncan yan baruwan namu shin akwai abinda za ku kara kan abinda suka hudi ka hayan mako wata tambaya abinda za mu kara dai a da kasan lokacin da aka ke muhawara mm. na dialog politique ko wani al'umman kasan nan duka sun shi dadi tunda na gani wadansu tele sun dauki magana zuwa zandar zuwa gadas suna tambayar mutane babu wanda yake bai so wannan muhawara to yanzu mu koma wajen CNDP tunda abokina eh, eh, ya yi kumandan Muhammadu ya yi zancen wannan CNDP kasan CNDP tun lokacin da aka kawashi 2004 a biskan eh, premier minister ne president na CNDP tun lokacin hamma ya zama president CNDP mun san da wannan CNDP an san decree aka kafa da aka kafa shi daga decree aka kafa shi wato wani kudiri ko kudirin ne kudirin eh, decree ne aka kafa shi mhm. yanzu aka gani cikin CNDP tahiya ba su zuwa daidai su sun fadi haka nan mu ma a wani lokaci mun fadi haka nan lokacin da muke opposition ku gane mun fadi haka nan to yanzu aka ce za yi dialogue an dauki magana fudu zuwa biyar bisa kansu ne za a tattauna ko ba haka nan mhm. to yanzu kowa ya yarda da wannan yanzu kaji maganan da yake bisa kan relevé de conclusion da bisa kan arrêté ne preoccupation din su wannan na san da tayya eh, tahiya ne wajen su da ba su ji dadi ba sun faɗi saboda shine inda nike yanzu ba yi demare ba tunda akwai form mm. ana so a yi form bisa kan eh, wannan tahiya don a bisa kan form ne ake yanzu tunda ana na ana diba abin da suka faɗi me abin da nike so in eh, fada mutane a ba saboda arete ne za a ke ba a tahiya wajen mahawara mm. tunda are, da arete, daga arete ne aka kafa parti mm-hmm. parti ma arete ne aka kafa da su ba dekre ne kuma arete din na ni minister ne ba na premier minister ne ba mm. tunda musan takarda eh, na tahiya kasa administration akwai constitution constitution akwai ordonnance, akwai loi akwai decret akwai arete akwai decision yanzu saboda decision ne suka ce a tunda premier ministre ne ba su reda ba sai a diba don a yi shi da decret decret ni da nawa gani da decret da arete duka suna da kari duka suna da kari hmm. premier ministre ma da decret ne eh, eh, aka eh, sake abinda nake so gane a don don ka tambaye ni ah, ni a raina ba wannan zanki don Allah ni ina fada musu su yi sulhu don Allah su yi sulhu diba da bayan nan suna fushi fushi suke ba su zuwa wajen taron CNDP hmm. ba su zuwa no wannan ba politik ne ba yanzu wannan kane na ya fada mu muna so su zo ne bin da duk a preoccupation din su to ai matsalar su suna kuka da cewa wani lokacin babu tabbatanci kamar ma'ana ko da an alƙawarta za a abubuwa amma da an zo sai a canza wani salo ah, shi ke sa eh, yawancin yan adawa sukan ce su gane su abu yanzu cikin wannan harka hmm. babu adawa babu majorite babu zancen wannan mm. tunda su su suka ce suna so iko ko mu muna so iko ko muna da kandida waɗannan suna da kandida kowa na da kandida muna ta yi nema ne mu duka muna ta yi ne eh kowa na burin shi kowa na na burin shi ko eh, ko ba haka bane don saboda haka nan mu mu hiso su zo a tattamna tunda yanzu ka. ya koma wajen su leader leader ne ga yi tattamnawa wato shugaban kasan ba ba karami mutune ba don ake don eh, balanta goba ake kai wannan zance kai wane ne wannan ba komi bane no yanzu babban mutane ne suna nan suna zuwa muhawara mm. don wannan zanke babban zanke ne in an yi muhawara zanke duka da aka yi ka gane ana yi recommendation ana yi resolution ana yi takarda ne lokacin ne aka sa aka yi takarda a yi rapport duka a ba premise prime minister ya ya ba president la mm. republique lokacin ne zanke za su za a dauka mataki matasi masu kyau tunda biskan maganan fudun nan ko biyar nan da aka shi yanzu za ku tabbatarwa 'yan eh, Nijar cewa cewa wannan tattaunawa da za a yi ko ko ake ci gaba da yi za ta kawo mafita ga ci gaban siyasar da tattalin arzikin wannan ƙasa mu. Kwarai ko tun da kasan mi don akwai temuwa wannan babban temuwa di ba akwai sheferi traditionnel kasan ko babban mutane ne ko mhm. akwai eh, eh, religion mhm. ka gane eh, wajen evek da wajen mhm. musulman n'est-ce pas akwai wadannan kuma akwai al onu onu na nan akwai union européenne. ka gane akwai india to wadannan mutane duku duniya na nan duniya duku suna nan eh, suna eh, eh, malam adam ido tun da kuka taɓa wannan bari da wajen malam muhammadu <laughs> muhammadu kaji an ka dubi wato wannan kwamiti da ya kumshe duka bangarori daban-daban na wannan ƙasa da ma na ƙasashen waje shin aisa ce alhamdulillah ko idan an yi yadda mutane suka yarda da shi babu shakka za a samu mahita kuma kyakkyawa amma ai matsala ka san ba in za a ta kakin a ta yaƙi na aka shirya ba sai an zo ba to ai kun shirya ko eh shirya shirye muke amma mm. ai ka san wanda ka yin mm. in bai yarda ba har kullum akwai gurmunta cikin tahiya eh. kamar sai NDP mm. dama akwai sai NDP kuma sai NDP yan siyasa yau shi kan kai ne sai NDP in babu wani unhwanin da shi kai dan bai tahiya ai inda sai NDP na tahiya to mi ka ina zuwa ka gane yanzu sai NDP bai tahiya kenan wanga komiti da za a sawa zai hazzancan sai NDP sai yayi kenan sunan da an ka bashi wanda sun kai sai na president le leader otur. du premier ministre mm. ba shi ne ya kamata nan zancen kasa ne gaba ɗaya kenan duk 'yan kasa duk wani abin da ake ce ma force vive de la nation da 'yan siyasa da 'yan sandika da 'yan association duk suna da kyau a ce cikin wanga committee. sun zo saboda zancen kasa na akai mm. ai ba zancen zabe ɗaya na zai eh, ba muna da rashin kwanciyar hankali ina zuwa don haka tun da suna ciki ina zuwa malam misali Muhammadu Prime Minister ya gayyato wato ya eh, gayyato su eh, amma sunan da yabba mm. yabba ga wanga kwamitin ɗin mm. ba shi ya kamata ba saboda waɗancan ba su jin suna ciki na kamata a ba da sunan da kowa zai sani zance ne na 'yan kasa ba na 'yan siyasa ba kawai saboda akwai matsaloli da yawa na farko kenan na biyu da muka ce dekire ba ala dole ba sai dai amma ga matsalar da ƙasa take ciki yana da kyau a ce shugaban ƙasa da kai ne ya zo ya jagoranci ba ya zo ya jagoranci mm. ba to al'umma ƙasa suna da tabbacin da cewa magana nan daga waje ne ta hito eh to baka gani wannan ma kenan ko shi zam dekire ko shi zam dekire eh. ko shi zamanto shi na zai zawa shi yi salen committee inda zai aiki domaniyar manar official mutane su tabbatar da akwai implication ita saboda wannan committee ya kamata a ce duk maganar da zai tsaidawa to ba a dawa bisa gare ta hmm. bisa gare shi za a aiki mu muka kawo zancen kawo shaida ai kaga takardar da firayim minista ba zancen shaida yake ba ai eh, ba zancen shaida yake ba mm. zancen waɗanda za su zuwa su sa idanu su kallo shi ko abin da bature ka ce ma observator kana iya ma baka zo ba kuma observator babu wani abin da za ka faɗi wanda za a saurara amma an ka ce shaida mm. temoy kenan abun nan da jama'a mutane sun ka tattauna in ba daidai na ba kai kana ita wannan magana da an kai ba haka an kai ta bugawa da an kai ta to kaga kenan shina tabbatar da cewa har yanzu akwai lauje cikin naɗi ana son ai abubuwa wanda kuma eh, yi ne za a yi kama an fara ba zai kai mu ko ina ba shi ko yanzu kasan nan bata wannan bata bukata wannan abu mm. ya kamata a ce daga gab zama to komi na na a ce mun muna da masu ilimi muna da mutane masu hankali na kamata a ce abin da wata kasa ta yi bai kamata a ce mu ya buwaye mu eh, malam muhammadu mai doka ina ganin yadda ni fahimce ka ina ganin har yanzu da sauran aiki a da sauran zomo cikin ka ba saboda in ba a zamuna ba fi sabilillahi to aiko yan kasa suna ba ko yarda tana ba ko sai yarda da ku kan wannan kokari da ake na kawo zaman lafiya yo kowa na son a zamana inda yan adawa da kansu sun ka kira kenan mu muna son a zo a zamana in ba mu son a zo a zamana ba mu yi kira kuma da an kai kira ba za mu zo amma da muka zo muka ga ga abubuwan da muka gani ya kamata a bi shawara ta mun ka bada kenan in mai kyau ce ita ce kamata a bi bai yiwuwa a ce mu tsakankanin mu deja muna da matsala kaga mu ba mu yarda da su su ba su yarda da mu ai ya kawo haka mm. to tunda ba mu yarda da su ba su ba su yarda da mu ba kenan mu kawo shaida tsakanin mu ga na cikin gida kuma ga na ƙasar waje kenan gobe ba a tsaida magana a ce a ah, ba haka an kai tunda abubuwan da mun ka tsaida su ba su yi ba shi ya kamu ga haka nagode eh nagode malam muhammadu barin dawo gare ka malam lawali yan eh, ƙasa gaba ɗaya sun mai da hankali kan wannan tattaunawar siyasa da ake ganin za ta kawo zaman lafiya da sulhuntuwa a fagen siyasar wannan ƙasa tamu kuma muna ganin yadda yan ƙasa suke ba da ra'ayukansu a shafukan sada zumunta wasu na ganin wato abu ne wanda zai taimaka wasu kuma suna ganin wata makarkashiya ce ta masu iko shin anako eh, wani nazari kake kan wannan ra'ayi na 'yan ƙasa a game da wannan batu 'yan ƙasa eh, vraiment suna basa kan hanya saboda tashin hankali ba abin kirki ba ne menene tashin hankali Nijar ya zama to in ce kowa ma ya zama ɗan siyasa sahe da marice dare da rana a duk inda ake da ma'aikata ne da wurin fada ne ta hira mu hiran mun ka doka a kashi uku kashe biyu na siyasa ne to in har mutane suka ga a tahiyar kasa akwai cikas an yi shekaru cikin cikas kin wannan ba cikin jin daɗi ba duk da suka je an fara neman warware wannan cikas kin dole hankalin mutane fara neman kwanci mutane su fara kawo sanyi eh, a cikin zukatansu hmm. shi yasa hakan abun da nake son in kwatanta da abiskan wannan magana taka wannan magana da ya hudi shi yasa nake son a ƙasar nan mutane suna magana a zanki sauraron juna tun baya a zo da na fara magana na ce a girmama juna mm. in ba ku shurari juna ba bai yiwa ku girmama juna kuma in baka shurari mutum ba ka iya sanin cikin maganan nan tashi akwai abin da yake hudi mai ma'ana mm-hmm. ko yanzu a tsakanin mu nan wurin a maganganun da yayi inda yake da gaskiya farske banci a kamshin gaskiya gaskiya ce ma zan bashi dan saboda mu ma ra'ayin mu ne shi a tahiya ta tsarin tahiya ƙasa. 'Yan siyasa mutane ne masu son gwada ma juna kullum ni na hika wayo. Na ina ne ai matsala kenan. To shi mai iko bai yiwa ka bashi yarda kai da kake adawa gaba ɗaya ka bashi yarda kawai abin da ya ce wannan kurun gaskiya dole he ka sa ido ka yi ta leƙe-leƙe ka yi ta bincike ka gani a ra'ayin shi a kan sabgan nan. Wato ka zama wani dilade. To kai ma kuma a abin da kake son nan nema kake ka yi yadda za ka yi ka tankwaso hannun shi ka kai shi ga inda zai sa hannu a inda kake so in ya so a ce ya yarda ya amince. Kenan da ina gane wayan wayo ne. Yawwa shi ne kwatanta maka da su bu siyar da wa'annan ba su ma wa'ancan bu siyar da su ba akan haka ne yake suke neman eh, to har yanzu kenan za a kasance cikin cikin yanda za a yi a samu shaidu mm. shaidu a cikin sabgan nan to mu ma matsayin mu kaga da nace maka na ba ɗan ruwan ba ba ruwan mu bane mm. mu ma muna cikin wanda suke son sa ido kuma su sa bakin su cikin sabgan nan saboda mu bamu yarda ba da hodan banza kuma a cikin hodan me gaskiya a bashi gaskiya shi me rishin gaskiya a ce mishi kana da rishin gaskiya akan wannan tahiya ni ban yarda ba da zancen sunan Eh, kungiyar eh, ba wannan bane sai fasa lamportan duk sunan ko an sa suna ko ba a sa suna ba yan kasa ne dai za su zo su zamna kuma yan kasan nan kowa ya zo daga bangare bangaren wanda ya cancanta farsko yan siyasa su wanga zance ya shafa hiyar kowa me yasa na ce haka su ne ke zuwa zabi su ke neman jagorancin kasa kuma a jagorancin da za su yi ba kansu kadai za su ma ba ita an aka ce siyasa ta kumshi komi ne kai dan sandika ne kai dan association ne kai dan wani waye kawai kana cikin siyasa ko baka yanta kana cikin siyasa farko ita ce yanda za a tsara komi na kasa kuma a jagorance shi kuma a magance duk matsalolin kowa mm, eh, don kenan eh, eh, saboda wannan wanda kungiyoyin da aka kiraya ba wai an gayyace su duka gaba ɗaya bane mm. amma ana tsammanin masu muhimmancin wannan da aka kiraye su su dukansu ko da ba su da bakin magana a wurin ko da kamar matsayin ra'ayin masu ku zo ku sa ido ne observator da ya hudi ya isa saboda yana sawa wa'annan wanda suke zancen tsakanin su wanda za su garrama da juna su ba ma juna girma saboda mai ƙarya bai zai ci gaba da yin ƙarya shi ba a gaban wa'annan mutanen mai tsakanin 'yan siyasa ne kadai watakila za a rika zawa a gamu a yi hada ne a watsi gobe a komo a zabi gamu a watsi ba a shirya komi ba da zuciya guda amma in akwai gaban idan mutane kuma har na kasar waje yanda prefe Adamu da ya hudi za a sa gaskiya sai za a tsaya a yi adalci za a ma kasa adalci Farsai kasa ce nan wurin za a duba mutane ba sa sa sauran su ba kadai na gode eh, eh, malam adamu ide yan kasa suna jiran ku yan kasa suna sa ido kan ku kan wannan batu na daidaita da sulhunta siyasar mu domin a tunkara zabuka masu zuwa na shekara ta 2020 2021 musamman wannan zaɓe na shugaban ƙasa eh, shin ya kuke ganin wannan al'amari na wannan tattauna zai kasancewa hanyar ita kaɗai guda wadda Nijar za ta samun ci gaba kuma wacce yarda ce za ku ba 'yan ƙasa domin su amince da bangaren 'yan adawa da kuma bangaren kuma masu rinja masu iko da su kuma wannan bangare na jami'in siyasa da suke sa ido. Kasani na zo nan a sunan eh, APR. Mm. APR ne eh, mu. Da ni zoko na fadi abinda APR eh, yana so ko ba haka na ba. Haka bukatun To muna so 'yan kasa su yi ankuri kadan. Tunda mi yanzu nike maka. Saurana ni Hausa na bai kai na. Hausa ka daidai dai take ba. <laughs> Don ku sani yanzu a bisa kan form ne ana tattamna. Hmm. Form ne a bisa kan form. Wannan ya ja yake haka, wannan ya ja yake haka, ya ja yake haka. Ko ba haka ba. Hmm. A bisa kan shi ne muke tattamna. Hmm. In mun samu form yayi daidai ko waɗannan masu masu abin nan suna da kukansu. Eh kowa na kuka. Nike maka wannan abu ba zancen majority da opposition da abin nan ne zancen kasa ne zancen kasa ne halarta kowa da kowa wato ba za a bar kowa ba ba ah, wani mutum. awi don a san da wannan ni na zo nan ne don in fada ma eh, abin da mutane ma sauraron mu abin da ake siki don wannan cikin forma ne ake yanzu ma ka san dai in ka in ka in ka gane le 5 mm. jeudi ba akwai tattauna ba wajen CSC sai ah, akwai tattauna da za a yi a maison de la presse mm. a biskan wannan dialogue ne ana yi tattauna nan mm. ba an yake mu don ana nan bisu form ni dai na tabbata na tabbata isufu ya ba ya ba da izini a yi dialogue ana yi dialogue wato ya ba da wuka ya ba da nama ba duka wannan shi wajen shi koyi da sauran kasashe kamar ah, ah. sauran kasashe da suke kokarin su sulhunta eh, shugabannin su na siyasa da kuma yan kasa ta yadda dai komi zai zuwa daidai awi ah, ko mm. ko ina yana nan yana sa bakin shi a sunan sai da yawo da sunan iyo ko mm. eh, ba nan kadai ne ake dialogue ko ina ana ana dialogue don a yi sulhu wajen siyasa in ba a sulhu ba za mu ta yi election kakane zam kakane akwai insecurity ko ina aske ana yi ma election in ba yi sulhu mm. don saboda shi ne ya kamata mu yi sulhu kadan ka gane mu yi sulhu eh, mu ta yi dialogue din nan mu tattauna mu saurara ma juna ka gane kuma mu yi d'accord da abinda ana ana na ana abinda a ne da aka cimma eh, ne ni kyau na bai ne ba daidai take ne ne ne mala adam ide eh, mala muhammadu wato ina ganin kamar yanzu a bangaren adawa an ba ku ka an ba ku nama shin haka ne kenan ko eh ban gane an ba mu ka an ba mu ma'ana kamar wato eh, duka da Eh, bayanan da malam adam eh, da ya yi da eh, malam Lauli matu ina ganin kamar ya kamata a ce kowane bangare ya anan bashi wuka an bashi nama wato idan kuka je wannan taro ku ne za ku taimaka domin a ci nasara in kuma ba ku taimaka ba ba za a samu nasara ba. ta san deja an yi zama na farko wanda ka ce an gwadi max an gwadi mm. ni Omar. Mm. To tun wannan zaman ma abinda an ka tsaida ba shi an kai ba bayan an kare zama. Eh to ya kawo matsala kenan. abin da kawo yarda tsakanin ku koko da eh, kowa da yana son kare kanshi shi yasa muke son fi sabilillahi mm. a dibi ƙasar Nijar kuma a dibi al'ummar ƙasa mm. abinda duk za a yi a tsaya a yi shi tsakani da Allah fi sabilillahi in za a tsaya a yi fi sabilillahi ai da duk wanga magana da yanzu ta kare wanga dialogue da ya kare ai ba wani abu na mai yawa ba duk dudun ma gaba ɗaya su kan kansu da ma son ka zauna sun ce mm. cikin wata guda za su kariya yau da son ka zama na ya sati guda har yanzu ba a fara aiki saboda mi saboda abin da an ka aje magana da an kai da an kai taro na farko ba shi ya hito ga takarda kaga kenan da haka inda su ne adda yuka su adda dama saboda su na ta yi kenan inda sun tsaya da yanzu magana ga ta kare eh, to yanzu me kuke so a yi abin da ake so komai ya zo daidai abin da ake so su tsaya fi sabilillahi in kasa suka so kuma kasa suka yi ma su tsaya a yi abu tsakani da Allah yanzu a wani ku bangare wasu waɗannan fannoni da kuke ganin mun rubuta eh, mu firamin mun rubuta mai takarda mun rubuta mai takarda waɗanda abubuwan da mun kaga akwai matsaloli a kansu kamar biyu daga cikin su haka ko mu eh, misali misali kaga mm. akwai tsadi da muke so mu zamanto ba 'yan siyasa siyasa kawai ne ba, ‘yan ƙasa na gaba ɗaya. Saboda mi, saboda ba zaɓe ɗaya na ba a matsala Nijar yau. Babu kwanciyar hankali cikin ƙasa, babu kwanciyar hankali, kwanciyar rashin kwanciyar hankali nan ba zance na ba na ɗan siyasa kawai, mm. zance na na 'yan ƙasa gaba. Akwai matsaloli na rashin eh, na rashin arziki, mm-hmm. mutane suna cikin matsaloli masu yawa. Kenan matsalolin nan sun ba ɗaya zaɓe ba in ɗaya zaɓe na sai ndp da shi na aiki ba sai an yi zo an yi wanga don shi ke kula da irin waɗannan abubuwa don ka yanzu sai ndp ma yau dole cikin wanga komiti in sai an yi zancen functional ne paski da matsala kenan nan abin da ya zama to wanda karigilan problem in ba na yan siyasa shi kanta zai yana cikin matsala kenan cikin wani babban kwamiti da za a yi na wanda zai shahi yan kasa dan a yi zance bisa kan harka yan kasa kenan shi yasa muke cewa shina da kyau da al'umma kasar Nijar da duniya gaba ɗaya su da cewa lalle shi Muhammadu Isu a matsayin na shugaban kasa shi na zai hitowa shi magana har yanzu bai hito ya magana magana ta aka can tsakani ya ce firayim minista ya mm. yanzu akwai da wanda da shakku gaskiya na Muhammadu Isu shana son lalle a zaman na eh, yi. to in ka ci Shin in shi na mm. yayi kira misali. Misalin ma dawowar wato. Shin in shi na yayi kira mi yassa in ya ba da yan har yanzu abinda ma mutane sun ka tsaye da wanda sun kai zama na farko inda akwai rapor an zo an gurmanta shi. Mm. Kina akwai raguwa cikin tahiya. Na'am. Haka mun kai zama komite na farko wanda kamata shi ta zancen kwada electoral. Da aka zo mutum guda ɗai dan tarayya ya barkwace wannan taro. Shi yasa dan adawa sun ka jayi kwada electoral kwanakin baya. Mm. Kenan abun nan ba wada suka faɗa ma mutane ba ba shi na gaskiya abun ba mm. ni da haka abun na ba da mamaki don ina mamakin wanda ka son ƙasa ta yi wanda ƙasa ta yi ma abubuwa da yawa to yau bai iya tsayawa shi ma ƙasa ta aiki kinan inda muna da matsaloli sun tabbatar da akwai matsaloli to a zo a zamana cikin lokaci kaɗan yanzu ga nan ana fisho biometric ana can ana arolama akwai matsaloli da yawa da kar eh, eh, takarda aihuwa za a yi mutane an zuba kuɗi sosai na mm. wajen aimatar mutane yau mutane sun zo an rubuta babu wanda ya samu takarda ta ta aihuwa an koma ana ma par témoignage eh wani na san shi ai mai eh, ina samu hakan ga ana ta da kasa to duk kun shaida ma duk sun sani ba zance an shaida musu eh, na ba su mm, kan kansu sun sani kenan yau ko enrollement a akai mutane na sara SQ ana iya ayi zabe da fisho biometric cikin ta kenan kaga duk wanga abu za a tattauna cikin wanga committee kenan wanga komiti in ma'ana gare ba e kaɗan ba don haka ya hik gaban inda prime minister ɗai zai zawa shi wannan eh, ko shugabanci ne ma eh, eh, ya kamata a ce an diba cikin mutane su shi kan kai shi sai NDP na shi ka preside yau sai NDP ma ya gaza ta yadda shi yadda ya kamata to kana ganin shi wanga komiti shi ma shi na ta yadda shi kenan ina ganin akwai matsalolin da za su akwai matsalolin da ya kamata a tattauna fi sabilillah mm, to ai kuma an ka dubi wato dawar eh, eh, shugaban yan adawa Malam Muhammadu a ƙasar Nijar wata dama ce nake gani ko a wannan kuma magana ce biyu a mm. zan bambanta amma kuma al'umma suna ganin wata hanya ce ta siyasa akwai abin da ya samu eh, kawo sauki gare ta akwai abin da ya samu ya zaka mm. magana biyu ce mm. in ta siyasa ce hamma zo cikin ƙasa ta yi siyasa da shi ai babu abin da ya alheri mm. saboda in mutane na tunani duk ɗan ƙasa ɗan ƙasa na wanda ya aiki cikin ƙasa ya abubuwa da yawa in ba nan Nijar ba ni ban taɓa ganin ma inda aka yi ma irin wannan abu haka nan ba ƙasashen waje ba a yi haka. Nagode. Sannan eh. kewaye da mu da aka zance. nan benin kowa ya ga patrice salo shi da kai ne ka hito shi na magana bisa kan tsohon firizida maki san an gane shi da kai ne na taso ya zo wajen wad aka yi regular problem an tuka Uh, mm. yawanci an yi mm. rigilin sun suna ta ya mm. yo shi ina na wani akta na yau kaka ya faɗa ma wanda shi Muhammad ya isu bisa kan ta tahiya a she wannan to ka yi wata zai yi magana yau magana in ana son abu ba muna cikin lokaci wanda adda matsala sosai nawa shekaran jan nan a yaro an ka doka mutane kama su ɗaya ana ta kashe su ana yanke su ina gode doka akwai matsaloli safres ba abun abin da kamata a ce muna iya eh, sayar da muka ga dama mu yi babu zancen ɗaukar lokaci ina gode mala Adam Idai a gurguje akwai abin da za ku kara eh, ah, saboda abin da zani faɗi eh ka san yanzu magana da da yayi duka maganan nan da yayi ai suna bisa suna cikin point hmm. da za yi discuter na'am an ce za a yi discuter bisa election hmm. To ka san in aka ke election ka san wannan large ne. Babban magana ne. An faɗaɗa Ah wai babban mm. marigo ne babba ne mm. zancen babba ne. Mm. Don zancen babba waɗannan harkoki da ya fadi suna siki. Ni saboda su ne nuke masu dole su yi sulhu. Su yi sulhu su zo mu mu fara wannan dialogue. Aka ke shekara eh, kwanaki nawa ne aka sa an muwa ko? Ah, to biskan wannan an ana tattamna ana tattamna don a gani. Wato ana isa fita Vraiment waɗannan preoccupation da kowa na biskan mm. biskan biometry kowa na da wannan preoccupation eh, mu muna da su suna da su eh, to abin da muke muke so mu sani shin me kuke ganin a dunkule a game da wannan tattauna ta sulhu na siyasa wanda zai samu a suna sulhu suna sulhu mun san dai wato gaba da zuwa za ta eh, za ta kudin sabulu kenan a muna muna muna reda da suna sulhu to nagode mala lawali ma a gurgushe mi za ka kara a game da saboda mm. shine a a sulhun nan hmm. dole ne a ma juna sulhun nan kuma yana tsammanin shi da kan shugaban kasa sassabto wannan da yake ta dole ce farsko yau shi barin gado ne zai yi hmm. yana so bai so sai ya nemi ya gyara da kowa hmm. parce que in dai vraiment mutum kana son mutunci kana son ka sabka lahiya lau ka zamna lahiya lau a kasar ka ma ka eh hutuwa ka yawo ma a kafa ka lahiya lau ya kamata ka gyara tahiyarka yanda zawwa ka iko ka gyara ne ka samu ka zo Allah ya kawo ka haka in za ka bada baya kamata yi kal ka bada kowane motsi ka dan kaji ka rika neman zuba da gudu don abu ne eh mana parce que abu ne wanda ya kamata hankali ke bada shi mm. na biyu matsaloli yanda suka faɗi muna da su mu duka kowa yana da matsaloli kenan yanzu ta kama dole ne mu zo mu zamna a yi hakuri da juna a tattauna a zamna kuma kowa ya faɗi matsalar shi kuma a shurari kowa a shurari kowa a nemi a kawo kwanci hankalin nan tare da an ba ma mutum eh, kwanci hankali an ba shi damal ya samu ya magance matsalolin shi ban kare ba abu na karshe mm. ina so in kara jan hankalin su masu iko parce yau ragama a hannun su take su ne ya cancanta a ce sun ba da daman nan hiye da kowa na a kawo kwanci hankalin da za ta sa a zamana a yarda da juna a yi nan amma ina so mutane su sanda ba wai a zo a yi zance ne kawai a tashi a watse pv yi wata uku ko wata shidda bai fito ba procès verbal na ayyukan da aka yi kundin da za a je a damƙa ma shugaban kasa ya kamata daga an yi an ƙare cikin sati ɗaya a je a damƙa mishi kuma shi kuma ya yi abin da za a aikata a aikata shi aikata sai mm. yanda bayan da hudu abin da sa baya funksiyonin prime minister ba yi sai a zo a yi zance a yi zance parti wajen ɗari su gamu a yi ta zance a tsatsa abubuwa mai zancen a wata shida ma baya hutuwa baka san ma mami abin da haka mance ma da mi kuka ce <laughs> ku zo ku sake kuɗin eh, maganganun da kuka yi a wata shida baya ba ya ci gaba bayan haka akwai abu guda na ƙarshe ana har yanzu mm. gwamnatin wannan nan na September Republic bai fasa ba kwankasaji. Mm. Abin da ake cewa kwankasaji tarwatsa 'yan siyasa, tarwatsa parti ko kuma fartattuka mu wannan gumu namu har yanzu muna nan muna eh, wata wuta ta yi wata hudu ko biyar tana ci muna neman magance ta sai su rika yin kamar dai suna so a magance ta a lorki da hannunsu a ciki su ne bayan abin wannan ina gode ina gode eh, mala eh, muhammadu mai doka a gurgushe ina ra'ayin naka mi kuke fata a dunkulai mala abin da a mu kasa ta zamana lahiya abin da a mu a yi na gari wanda ba a ware kowa abin da an mu arzikin ƙasa 'yan ƙasa su yi unhani da shi wanga rashin kwanciyar hankali ya zaman nan da lokaci kaɗan mahita ciki ne shi ne mu don haka yasa kaga ko da kowane lokaci inda ba mu kai muna sa ran za su gano abubuwa su dawo saboda ƙasa ba dan wane ba ba harka ba ta mutum gudata ba ko ta gungun wani gungu haka a'a harka ce ta 'yan ƙasa da ta zamanto ta 'yan ƙasa kenan abin da an na gaskiya shi kamata a yi in abin nan na gaskiya shi na wa ne ko shi na wa ne a yi hankuri da shi saboda ƙasa ta aka yi ma amma ba a a ce ala dole wani ba a so a yi da shi ko da matsala na zauwa cikin ƙasa ba lahina ba Allah shi komi shi lalace yanzu wannan tattauna kuma ya kuke fatan ta eh, fatan mu fi a zo a zamna fi sabilillahi a tattauna mu samu hanyoyi waɗanda za su hidda ƙasarmu da cikin wanga kangi da take ciki. Na gode. Eh, eh, Malam Adamu Ide akwai wani kira na ƙarshe da Babu wani kira mun san dai wannan dialogue za yi shi. To na gode. Muna, so Allah ya sa abin nan an yi wannan muhawara a biskan mutane 'yan siyasa sun gane mu juna don mu ta yi election a cikin sulhu. To madala a ta zaɓe a cikin sulhu da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta ta Nijar eh, ne fatanmu game da wannan mahara da ta shafi tattaunawar siyasa wadda za ta samu halartar kowa wadda za ta kawo girka tsarin demokuraɗiyya da demokuraɗiyya mai ɗorewa a wannan ƙasa ta ta Nijar wadda za ta taimaka ga ci gaban tattalin arziki da na zamantakewar al'umma wannan ƙasa ta mu. Malaman da kuka shi a cikin wannan mahara mun samu Malam Adamu Ide eh, na jam'iyyar MNSD nasara da ke cikin kawancen masu rinjaye to kuma sakataren watsa labarai na jami'ar MNSD mm, Nasara sannan kuma da Malam Muhammadu Mai Doka eh, na mamba na jam'iyyar Lumana bangaren Adawa eh, sannan kuma da Malam Lauli Mato na kawancen na jami'in siyasa 'yan baruwanmu kuma jam'iyyar CRDN zamani. A bisa kan na samu taimakon Malam Isa ni Malam Mamman Adan ke ce da ku a huta lafiya.